kusan su ba mu da iskaliya kusan littafin mu iri da yi ina ne ko muka tsaya ne allama ne ko menene ina ga Allah ta'ala yu'allimu Adam al-asma'a kullaha ne ko waye suka sa alama akwai a samu wanda suka sa alama mutum uku ya zama iri daya sai a karba adam anaka ya wance wannan karatun ina walamma shafi na nawa shafin iri ne na san nan wajejen ne shafi ne eh, yau wala ma'allama Allah ta'ala adama al'asma kullaha waye ya ga wani alama wanda ba wannan ba waye ke da wani alama irin wannan ya tabbata da haka na san an ce bayan annabi adam an gama halittar shi a butun butumi an hura masa rai Allah ya shafe shi ya yi sallama ga mala'iku Allah ya shafe shi ‘ya'yan shi sun fito ga baki ɗaya sun ɗauki alkawari ko hmm. alƙawarin da muka ga baki ɗaya wa yi akhadha Allahu mitha ah, bin ina ne nake ina ne ina ne muka ɗauki alƙawarin ina ne zuwa Qur'ani eh, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alasu bi rabbikum qalu bala to anan ne da yake ba tafsiri muke ba sai an shiga cikin tafsiri za ku ga yin za ku ga take Allah ya taimake mu ku ko dama tafsiri gonan ku ne to Qur'ani Allah ya taimake mu wa ashhadahum ala anfusihim sai kuma bayan an gama nuna mushi ayin shi wanda za su zo duniya ki daya har mutum na karke wanda za a haifa sai aka sake share su aka maka aka hada mai abin shi aka ci gaba da fitowa one by one shi ne ake ta sulmiyo ya ya gaina suna ta zuwa rigingimun duniya kuma yanzu ake kamar yanzu ake bude babin shi to mun tsaya bayan nan Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam al-asma'a kullaha to shi ma mu kai karke ba sai muka tsaya a tauraro abin nan a cikin karatu kawai mun tsaya inda malam ya goyi bayan mujahid ya ce mujahid ya ce an sanar da annabi Adam kullu daba wa kullu tsare wa kullu shay in dai wani halitta ne wanda zai rayuwa a wannan doran kasan to annabi Adam an sanar da shi sunan shi kuma ba wai sunan shi ne kawai bane hada khawas aikin da wannan abun zai yi in a ce za a ce ma annabi adam zai bayani an sanar da shi waya waya za ta zo aikin da za ta yi shine kaza da kaza da kaza za a kera waya miliyan kaza a duniya duk ya sani ba annabi annabi adam in dai abin zai rai a wannan doron kasan ne shi khalifa ne an sanar da shi sunan komi kullaha kullaha ba wani abin da bai sani ba wato ilimin Allah na da fadi malam ilimin Allah na da fadi to kai yanzu wani karatu kake shi sa Allah ya ce wa mawtu min ilmi illa qalila mu ba wani ilimi gare mu ba sai rigima sai rigima sauki abinda ka karanta ma a wannan layin kai karan kanka ba komai bane kai ka sani to kuma wannan karatu ne kai kai ka san ba shine kada ilimi ba a duniya a yau to wallam to zamu ci gaba tunda ba tauraro muka tsaya ba walamma allama Allah ta'ala Adama eh, alaihi salamu al-asma'a kullaha lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha duka arada Allah subhanahu an yuriyal mala'ikata ra'ayil aini sai Allah ya so ya nuna wa mala'iku ra'ayil aini gani na ido anna hadhal ka'in wannan halittan ka'in halitta anna hadhal khalq aljadid wannan halittan sabo allazi saggaru min sha'nihi wanda suke ganin shi ba komai bane kasan lokaci ko rena ka ne mutum ya yi to shi kenan mahaɗa ta zo ka wuce shi ka fi ƙarfin shi kenan ha abada kuma ai daga lokacin da ka rena mutum daga lokacin da raje shi ya ɗaukaka kai kuma kai ƙasa ma a rena kowa wanda yi shi yana son shi shi shi ba kai yi shi ba saggaro min shanihi huwa aksara minhum ilman wa ausa ma'rifa Allah sai ya nuna musu shi ya fi su yawan ilimi kuma ya fi su yalwan sani za hadha sa'alahum an yukhbiruhu bi asma'i ashiya'i muayyana shi ya sanya ya nemi su bashi labarin sunayen waɗannan abubuwa sanannu wa khawasiha ba sunan kawai ba da aikin da za a yi in aka daga ludayi a ce to in mala'ika aka tambaye shi meye wannan in ya ce ludayi ne to me yake yi da ludayi sai a faɗi aikin da ludayi yake yi kila aikin da ludayi yake yi a zare ba shi yake yi a Kano ba ko kuma aikin da yake da yake yi a Najeriya ba shi ke yi a India ko China ba haka ne ko in an ce tsinke ne tsinke wasu kasashen ma da tsinke yake cin abinci taliya ce in aka cake ta sai a nade ta kawai sai a sa a baki haka ne ko kowa da abin da yake in ka da yi to sai ka faɗi aikin da da yake yi a duniya ga baki ɗayan da zai yi in ka bari cokali ga yawan cokalin da za a yi ga aikin da za a yi khawas in kanu musibina fi zannihim in sun kasance sun yi wato sun dace a zaton su kenan wa annahum ahaqqu minhu bi khilafati al kuma in su suka fi cancanta su zan khalifofi a doran ƙasa to su yi bayani walakin al-mala'ika mala'ika ta'ajazu mala'iku sun gajiya an al-ijaba wa khatabu rabbahum mu'tadhirin suka yi magana da mahalicinsu suna yankan hanzari suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim shikenan ce ya Allah ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu ba mu da wani ilimi waye da Allah mm, waye da Allah subhanahu adama waye Allah subhanahu adama Allah ya kira annabi Adam li yakuna mualliman lil mala'ika dan ya zama malamin mala'iku ya zama malamin mala'iku wa hadha takrimun azim wannan karramawa ne mai girma wa yace masa ya adam ya ya adam ya ya adam ko akhbiril malaika ya adam akhbiril malaikata bima sa'altuhum ya adam ba mala'iku labarin abinda na tambaye su fa yujibu adam adam ya ba da amsa wa yadhharu fadlahu alaihim falalan shi akan su ya bayyana wa huna khataballahu almalaika anan gaban ne fa da ya gama bada ansa sai Allah ya yi magana da mala'iku kaman mai da martani yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ban gaya muku ba na fi ku sanin abin ke ɓoye gaib abin ke fake a cikin sammai da ƙasa abin da ke cikin zuciyanku da abin ke bayyana ma dun na ku sani shi abin ke cikin zuciyanka Allah ya fi ka sani ba wai ya sani ba ne ba wai maganan ya samu nake zuciyanka ya ma fi ka sanin me abin da kake yi a bayyane ba wai ya sani bane ya ma fi ka sanin me an gane ko ka mai da martani ne waɗannan wannan shine uh, cikon wancan karatun da ya gabata sai almala'ikatu tasjudu li adam wa iblisu yarfudu haka ne ko wato kenan wancan karatun mun tsaya ba tauraro bane yau ya zama kawai takmila ce ba wani abu ba kuwa ciki Allah ya taimake mu sai mu dakata a nan don mu tashi akan tauraro mako mai zuwa in Allah ya yarda wannan ba sai mai tashi ba eh, sai mu je